Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana. Yana zuwa ne kowane mako a lokaci irin wannan. Daga cikin amsoshin tambayoyin da za mu kawo muku a yau, haddata wadda ke neman karin bayani akan tsibirin Taiwan da abin da ya sa Amurka ke kokarin kare tsibirin duk da cewa na China ne. Sai a kasance tare da mu. Madalla. Ga tambayar da ke cewa shin ko gaskiya ne kumburin kafa alama ce da ke nuna kamuwa da cutar zuciya ko koda? Ana iya warkewa idan an kamu da cutar koda ko kuma akwai nau'in cutar koda da ke warkewa? Ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri a jihar Kebbi, Najeriya. To a game da tambayar ka ga tattaunawa tsakanin wakilinmu na Baucin Yakubu Ibrahim Malam Goje da Dr. Yusuf Abdu Misau, malami a sashin koyon aikin likita na Jami'ar ta Balewa da ke Bauchi a Najeriya. Tabbas idan aka ga alamun ah, kumburin kafafuwa na dan adam ko mace ko namiji to wannan yana iya kasancewa saboda ciwon zuciya ko da shike zai iya kasancewa ciwon zuciya ne idan kumburin kafan ya samu duka kafafuwa guda biyu wato idan kafan hagun ne kawai ta kumbura ko kuma kafan dama ne ta kumbura to ba lalle ne zamana ya tafo daga zuciya ba sannan kuma akwai kumburi wanda zai iya faruwa na dukkan kafafuwa biyu a wasu yanayin da ba kuma na ciwon zuciya ba kamar misali za a iya samun mata mai jego ko mai ciki wanda take da kumburin kafafuwa wanda kuma ba ta da ciwon zuciya ta zuciyar dan adam ta kasu kashi biyu akwai fannin dama akwai kuma fannin hagu to fannin daman nan shine ke karban jini da yake dawowa daga ƙasa wato in nace ƙasa ina nufin kafafuwa da kuma gangan jiki fannin hagu din nan kuma shine ke karban jini da yake tahowa daga sama in nace sama ina nufin abin da ya shafi kai wuya duk lokacin da aka samu matsalan da hannun daman nan na zuciya baya aiki yadda ya kamata to sai ya zama na dawowan jini daga wannan ƙasa da wannan bangaren jikin ɗan adam da ke ƙasa ɗin yana wahala to wahalan dawowan san shine ke kai ga ake samun kumburin kafafuwa wanda in abin ya tsanani kumburin yakan yi sama har ya kawo ga ciki akwai yanayin da kuma za a iya samun kumburi na kafafuwa wanda ba shi da alaka da ciwon zuciya kamar yadda na faɗa kamar misali yaro karami za ka iya samun kafafuwa duka sun kumbura ko saboda wani matsala na rashin cin abinci mai kyau da sauransu ba wai don yana da alaka da ciwon zuciya ba bangare na gaba na tambaye da ce ana iya warkewa idan koda ta kamu da ciwo to na farko ina so a gane cewa akwai bambancin kumburin kafafuwa wanda koda ta kawo da kuma ciwon koda ya kawo da kuma wanda zuciya yake kawowa sannan kuma warkewa daga ciwon koda a da kuma a'a ya danganci daga tsananin ciwo din na farko ka sani cewa shi ciwon koda akwai wanda ma za ka ga an haifi mutum da shi ne abinda ake cewa congenital disorders ko an haifi mutum shi kanshi zuciyan amin a koda din ya haɗe bai ma rabu ba ko kuma ba shi da ma koda guda ɗaya da sauransu to ko kuma akan iya haifan mutum koda ɗinsa yana da kuraje a ciki yana tara ruwa da sauransu to kaga a irin wannan yanayin ba a maganan warkewa amma ana iya samun wasu matsaloli wanda za su kasance sun samu koda din ne bayan mutum yana cikin rayuwarsa wanda ba tare da wani matsala ba kamar misali kwayan cuta na bakteriya ya shiga cikin koda din har ya kawo abin da ake kira infection to sai ka samu cewa wannan abu ne mai sauki da za a iya warkewa amma ana iya samun kuma wani yanayi ko wala Allah shi ciwon hawan jini ya taba koda din ko ciwon siga ya taba koda din ko ma a samu cuta na jeji abin da ake ce masa kansa ya taba koda din to kaga wannan duka za a iya samun ah, zai wahala a ce mutum ya warke kwata-kwata yawa kusan na ga kamar ka to dokta wace shawara za ka baiwa masu sauraro don kare kodojinsu daga kamuwa da matsala to ya shawara shine na farko akwai cututtukan da ake gadon su saboda haka idan mutum ya zama na ya san cewa wani na kusa da shi ya samu irin waɗannan cututtuka ɗin wanda ake gado sai ya zama na yana abin da ake kira medical check-up akai-akai yana duba yanayin wannan bangarorin jikin nasa wala Allah koda ne wala Allah zuciya ne da sauransu Ah, abu na biyu kuma shine idan mutum ya manyanta in ya sa ya kai shekarun da Allah ya kaddara yana da cututtuka da suke taba koda in an ce cututtuka da suke taba koda misali ana maganin abin da ya shafi hawan jini ko kuma ciwon sukari waɗannan cututtuka guda biyu ba a warkewa kuma suna da tasiri sosai sosai akan koda na ɗan adam to yana da kyau mutum yana zuwa asibiti akai akai domin a dinga duba yanayin yadda waɗannan bangaren ah, jikin mutum ɗin suke aiki domin in aka gane da wuri za ka samu cewa akwai abin da za a iya yi ba har sai an kai ga sun gama lalacewa a zo ana maganan ko za a yi masa dashen koda ba ah, abu na gaba kuma shine ya danganta daga irin gurin da mutum yake zama kamar misali mutumin da yake zama a guri da yake da zafi inda ake so ana shan ruwa akai akai rashin shan ruwa ya kan ya sa mutum ya samu matsalan dutsi a cikin fitsari wanda zai kai ga ah, har ya samu matsala da koda dinsa to dokta mun gode kwarai da gaske da amsa waɗannan tambayoyi to madalla na gode shakka Allah ke da magani a gai da nazifi a sinanik da sauran mawaka ga wannan tambayar da ado turaki a sikira jihar Barnan Najeriya ya aiko mana inda yake neman karin haske akan mai da jirgin sama yake amfani da shi wai shi menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas ko ta yaya ake samun wannan mai Wakilin na abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya mika wa injiniya safiya sunusi muhammad wannan tambayar wadda ta fara bayani kamar haka so farko dai shi man da man mota da man jirgi da mai din da kake um, amfani da ana gyara maka mota duk daga ɗanyen mai suke zuwa ɗanyen mai meaning crude oil so abin da yake bambanta su is wurin da aka zo um, kamar sa mushi wuta Um, ana amfani da zafi kala-kala kamar a zafi 200 za ka ga kananzir ya fito da man jirgi ya fito kamar wuraren zafi 400 za ka ga man mota ya tafasa shi za ka ga ya fi fito sai kuma can ta ƙarshe wurin kamar i think dubu ɗaya nan ake samun su kwalta man da zaka saka na injin oil da ake amfani da shi duk dai wani mai da yake da kauri yake da nauyi kuma su ne tukunya ƙarshe dan tukunya farko shine iskar gas tukunya ta biyu shine kananzir tukunya ta uku shine man jirgi tukunya ta hudu shine ne man fetur sai tukunya ta biyar shine diesel da ake sakawa a wasu motocin kamar tireloli da waye da ake amfani da su sai ta ƙarshe shine ake samun su kwalta su fuel oil duka gaba ɗaya wato in na fahimce ki ana tacewa kowane in ya kai matakin zafin tafasar shi yana da bututun da zai je daga ya kai wannan zafin kenan haka ne haka shine shine kawai bambancin su sai dai shi man mota fetur kenan ana ana gyaggyara shi ana kara mishi wasu abubuwan abinda muke kira shi kiran shi a oil and gas shine blending za a kara jujjuya shi a kara kamar kai ne zaka yi miyar ka obviously zaka zaka kara magi zaka kara gishiri dan miyar ka ta yi daɗi so shi ma man mota haka ake mishi to aikin ma an tambaye shi ta biyu tun da dama cewa yi wai menene bambancin Ah, man fetur da shi man jirgin da iskan gas wayannan abu uku ya ce me bambancin ita iskar gas ba a mata komai kawai wannan zafin da za a saka mata ta haka take fita idan ta fita sai a rufe ta a tara ta sai a saka mata sanyi sosai shine ake kira lpg da lpg da lng su ne ake saka su a wurin sanyi su kuma saboda ba a son a tafasa su saboda za su iya tafiya su koma cikin iska so shi kuma man fetur yadda na faɗa tun farko shi kuma za a haɗa shi ne da wasu abubuwan a yi blending don ya zamana cewa zai iya amfani a cikin motocinmu sai na ƙarshen shine wanda ka ce man jirgi man jirgi shi kuma yana da akwai abin da muke cewa sensitivity na man jirgi man jirgi da kananzir ɗin da ake amfani da shi a gida su abin da ya sa um, man jirgi ya bambanta da kananzir da ake amfani da shi cikin rushu shi man jirgi yana da wani irin abu ba a son gurbacewa ya shiga ciki ba a son ruwa ya shiga ciki saboda zaka ga idan jirgi ya tashi sama ya zo ya fada su ƙasa aka samu crash zaka ga yawanci za a ce a duba man mai ake fara dubawa kafin ma a duba wannan abin da suke cewa black box idan aka duba man aka ga mai lafiya lau ba wannan datta gurbacewar babu ruwa a ciki sai a ci uke man lafiya lau saboda zaka ga kafin idan ka taba zuwa airport zaka ga yadda ake ba da man jirgi akwai tirelolin da suke kira sunansu su bauza a cikin bauza din man daga depo za a ebo shi idan aka ebo man daga depo cikin bauza din nan bauza din nan tirela ce kawai specifically aka kira ta saboda man jirgi so zaka ga abin yana ta jujjuyawa yana jujjuya saboda yana cire duk wani datti da yake ciki duk wani ruwa da yake ciki saboda ba a san a samu lalaci na man so kafin a sa man pilot din zai sauko shi mai tuka jirgi masu bayarwa za su sako za a auna a ga idan yana da kyau idan aka auna aka ga yana da kyau sai akwai fom ɗin da za su cika shi wannan ɗin ya rubuta signature ɗin shi su ma ɗaya sauran su rubuta don a tabbatar cewa ai ga abin da ya faru so shine bambancin wannan amma da man jirgi da kananzir duk kusan abu ɗaya ne kawai dai bambancin is shi wannan dole yana da tsaurin doka a tattare da shi shine kawai bambancin to tambayar shi na karshe ya ce to ko ta yaya ake samun wannan mai na jirgin kin taɓo kaɗan a farko so man jirgi daga daga daga wannan ake samun shi daga gurbaɗaccen mai shi wato ainihi crude oil da muke ji so daga can ne ake haƙowa so kasan idan aka haƙo shi gurɓataccen man kamar a ce zaka samu ɗanyen wake ne dole sai ka dafa waken tukunna zaka iya cin waken so shi ma haka ne gurɓataccen man za a samu a tattace a saka mashi wannan zafin dan wannan din ya fito shi kenan. injiniya safiya da fatan mai sauraro ya gamsu da wannan ansoshi da kika bayar muna kuma godiya da damar da kika ba wa sashen hausa na radio france international na gode da wannan damar <laughs> lallai jirgin sama ikon Allah wakar garba sufa ana sauraron shirin tambaya da amsa ne daga nan sashen hausa na radio france international aiko da tambaya mai ma'ana ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika to sai wannan tambayar da za mu karkare da ita tana cewa ku ba mu labarin tsibirin taiwan da ake takaddama a kai Me meye muhimmancinsa ta fannin soja me yasa amurka ta ce za ta kare tsibirin bayan kuma na china ne tambaya ce daga isa aliyu da abbati mai kayan miya kasuwar misau jihar bauchi najeriya to akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilin mana kaduna aminu sani sado da tukur abdulkadir na jami'ar kaduna a najeriya tsibirin taiwan yanki ne na kasar china yanki ne da ya balle bayan yaƙi da aka yi na basasa a 1949 abinda ya haifar da dalilin kasancewar yankin ya koma kama wani guri ne mai cin gashin kanshi amma fa ba duk duniya ta amince da cin gashin kansa ba bangare ne na kasar china tsibiri ne wanda yake karkashin china yake kuma a tarihance haka abin yake haka kuma zai ci gaba da zama don ina jin babu wata kasa da take da karfi a duniya za ta hana wannan lokaci ne kawai mm. ganin suna da shugabanni kuma suke karkashin china eh ai abin da yake faruwa yanzu akwai yankuna na duniya kamar lokacin da misali afirka ta kudu kaga da ƙungiyoyi na gwagwarmaya suna gwagwarmaya da sun san cewa ko ba jima ko ba da za su mulki kansu falastinawa suna gwagwarmaya ba su da karfi tunda suna fuskantar mamaya saboda haka kuma duk duniya duk mai san adalci ya san ko ba jima ko ba da za su samu yancin kansu amma yankin tsibirin taiwan tsibiri ne da dama a kasar china yake a baya yanki ne da ya fada karkashin wasu dauloli har daular japan bayan karshen yakin duniya na biyu larin ya kara tabbatuwa a karkashin yankin china saboda haka su ainihin eh, wanda suke kira kansu masu kishin kasa na bangaren taiwan 'yan china da suka gudu suka samu mafaka tsibirin taiwan burinsu shine dama su zama 'yan amshin shatan amurka kuma su yi tsari da ya hannu riga da tsari na kwaminisanci wanda kuma karamin tsibiri bai iya canza alƙiblan mutanen da suka fi sama da biliyan ɗaya saboda haka yaudarar kansu suke yi kuma amurka da yammacin turai da su australia suna amfani da damar da suke da ita ne kasance cewa a kudu maso gabashin asiya china duk karfinta da tasirinta tana fuskantar barazana dama wannan shine tsarin siyasa ta wannan karni a tabbatar da cewa komin karfinka ko amfani da kabilanci ko bangaranci ko kuma wasu 'yan da kaya baya a wani yanki naka yadda ba za ka samu damar yin abubuwan da ya kamata a yi ba amma dai wannan al'amari bai hana china ta ci gaba da bunƙasa ba ko ba zai hana china daga karshe ta kwace wannan guri ko da karfin soja ba to ganin ka fara maganan kasar amurka dangane da wannan tsibiri menene ya sa ma ita amurka take katsa landan ko kuma take sa baki akan wannan tsibirin ta mashin akwai wata riba ce da take hange za ta iya samu amurka ko a shekara ta 1954 bayan yaƙi da aka yi na farko na basasa na tara, sai da azin Hawa ya ma yi barazanar amfani da makaman nukiliya akan kasar china don tabbatar da cewa china bata kwashe wannan yanki kuma ta tabbatar da ikonta ba amurka tana da sojoji a yankuna sama da yankuna guda kusan 800 a duniya ta yi katsalandan wajen kifar da gwamnatoci sama da hamsin a duniya sannan kuma ta taka rawa kuma tana ci gaba da taka rawa a yakuka da rigingimu a kasashe sama da saba'in a duniya saboda haka ba wani abu ne ba shika-shikan tsarin manufofinta na kasashen waje ne kuma muradun kamfanoni masu makamai masu fada aji wanda kuma suke jan akalar shugabanci irin na Joe Biden da kuma shugabannin Amurka tun fil azar. kana ganin uh, china na da karfin da za ta iya hana ta kasar cin gashin kanta a tabbas china tana da wannan karfi china ta fi karfin a mata hawan kawara yanzu a tattalin arziki ta yi ma manyan kasashen turawa fintinkau tana kan hanyar wuce ma amurka tana da karfin soja tana da makaman nukiliya sannan kuma akwai kyakkyawar alaka da take kara faɗaɗuwa tsakaninta da ƙasar rasha kuma akwai yiwuwar da ƙasar rasha da ƙasar china da ƙasashe kamar su iran da sauransu nan gaba kila za a ƙara fito da wani tsarin ƙawantaka ko kuma fahimta na ci gaba da tunkarar ainihin iko da kuma ainihin danniya da mamayar da amurka take wa siyasar duniya da kuma yankuna na duniya saboda haka china ran da ta ce tana bukatar ta kwace wannan lardi za ta kwace illa dai china tana so ta ci gaba da karfafa ci gaban tattalin arzikinta ne ba lalai amfani da karfin soja ko kuma ainihin fadawa cikin wani yaki ba. To Profesa daga karshe ko akwai wani abu da kake so mai sauraro ya sani dangane da wannan tsibiri na Taiwan? eh abin da ya kamata mai saurare ya fahimta shi ne wannan tsibiri dai a kudu maso gabashin asiya bangare ne na kasar china ya fada a karkashin dauloli da dama har kasar japan sannan kuma kasar china daga ƙarshe ta zo ta karbi wannan yanki wannan tsibiri kuma idan ya kasance cewa yana cin gashin kansa to zai zama babban barazana ma kasar china zai zama babban barazana ma kasashen maharar har ainihin yankunan asiya gaba daya domin zai kasance sansani ne dandali ne domin cibiya ne na harkar ainihin sufuri na jiragen ruwa kuma zai yi naƙasu ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar china zai yi naƙasu ga muradun tsaronta kuma zai yi naƙasu ga zaman lafiya ba kawai gabashin asiya ba har ma a yammacin asiya inda amurka ta fi aika aika waɗannan ƙasashe da waɗannan yankuna saboda haka dole ne a goyi bayan muradun ƙasar china a yanki wannan tsirbi na na taiwan kuma dole ne a ci gaba da goyon bayan duk masu bijire ma mamaya da kama karya da kuma ba bakin amurka dole ne kasashen duniya su gaba da goyon baya a rika fatan kuma a sami shugabanni masu bijirewa ba shugabanni yan amshin shata shugabanni waɗanda ba su da katabos a diplomasiya da siyasar duniya irin wanda muke da su a afirka da sauran yankuna na kasashe masu tasowa ba la ilaha illallah babu risan allah ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko gun yaƙi Ban da aikin soja wa za ikwa na arabi ikon agindin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda neman yanci maza ba da ma suna na gwamna yanyama wanda ne wakar marigayi adamu ɗan maraya jos da fatan an fa'idantu da amsoshin tambayoyin da aka samu nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin injiniya ibrahim tukurkefi da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai